Masu sauran shirye-shiryen Studio Kalangu barkanmu da yau barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon maudu'i da muhawarar Studio Kalangu ta hilin mata. Hilin mata shi ne wanda ke tattaunawa kan batutuwa da shayi yau ɗiya mata a fannin daban-daban na rayuwa ta da kullum wanda suka hada da ilimi da horo, kiwon lahiya, tattalin arziki da siyasa da zamantakewa. Shirin hilin mata na yau yana zo muku ne ta hanyar gidajen rediyoyi 52 a bukawar wadda studio Kalangu a kin guda takwas na ƙasar Nijar. haka zalika kuna iya samun shirin a kan yanar gizo kan facebook da kuma kan whatsapp gudunmawar da mata ke kawowa don kare muhalli shine maudu'in shirin na wannan maraicen a cewar progesta wata kungiya da ta hada majiyoyi daban-daban na bincike kan rayuwar dan adam da zamantakewa mata sun tashi tun tashin farko suna taka rawar gani wajen inganta rayuwar dan adam wannan kuma shi ke nuna cewar suna da alaka mai karhi da muhalli mata sun yi abin a zo a gani domin su ne sahun gaba wajen kula da muhalli ko da bangaren noma ne ko kiwo ko samun ruwan sha da itatuwan girki da kiwon lahiya da makamantan haka duk da cewa dai kalubale na canjin yanayin da suke fuskanta bai sa suka sanyi a gwiwa ba kenan ya zama wajibi a kula da irin gudunmawar da mata ke iya kawowa wajen kare muhalli a ƙasar niger ganin cewa mata sun kwashe sama da kishi 49 na al'ummar ƙasa shin wace irin gudunmawa ce matan ke kawowa wajen kare muhallin to domin amsa wannan tambayoyin isa muka gaito muku a nan cikin ɗakin magana na studio kalango da uwar gidan nura fatima jibrilla mamba a kungiyar iskut mai kula da muhalli barkaku da zuwa muna tare da ummu adamu ta ƙungiyar matasa masu ra'ayin kare muhalli cewa da gva barka da zuwa umu baki mun gwada karbi goron gaita na muhawar studio kalangu ni hawa usman nake mana lale marhabi madalla kamar lokaci dai takin muhawarar tamu na yau wanda ya kasance ga wato gudunmawar da mata ke kawowa a wajen inganta muhalli. Za mu soma muhawarar tare da ku cewa da wato uwar gidan Nura fatima ta kungiyar scout masu kula da kare muhalli shin a yau ana iya sanin a wani mataki ne ake a game da taɓarɓarewar muhalli a ƙasar niger to ina ma ina maki godiya ina ma studio kalangu godiya da ya bani hanya in zo in yi magana eh, bisa ga zancen muhalli eh, kowa dai ya san da ƙasar ga tamu eh, wajen kashi 75 na mu duka Eh, yana cike da eh, wannan bamu da itace isashi bamu da kamar muhalli dai ko mhm. za a cewa kenan ya kamata eh, a yi ƙoƙarin yadda za a yi a samu a maido wannan abubuwan da da duka muke da su yanzu da ba mu da su itatuwa da wasu namun daji da suka ɓace duka ya kamata a samu a yi abin da za a yi a maido su Eh, kuma cikin wannan aikin mata su suke aiki sosai yanzu kowa ya gani da in wani ruwa ne babu da za a rika yin wani abinci da ne da wani a ba dabbobi ai ne aiki da aiki da ruwa mata su suke zuwa suke wannan kurve din ta ɗaukar ruwa in har ka shibka itace ne in ana shibka itacen ma eh, wanda ake ɗan shibkawa filan din. mata ne suke kula da shi kai mata dai su ne dai eh, suke yin komi dai a cikin gida na eh, bunƙasa gida don ka muhallin wannan da ya gurɓace don mu ya kamata a kama musu to abin ya yi ƙamari ya yi yawa ya kamata a yi abin da za a yi a ciwo kan wannan eh, gurɓace ta muhalli To, Uwar gidan Nura kamar yanzu ku a matsayinku na waɗanda suke kula da muhalli. Shin takamaimai menene Umar Uba Isin taɓarɓarewar ta wannan muhallin? To, taɓarɓarewar nan, kin ga dai da ya da na ce ba mu da itace isashe. Mhm. Ba mu da itace isashe kuma ana kame ana ta dace su. Mhm. Kaman kana bisa wa ice ne eh, bisa rehi kuma kana ga ɗaiɗaye rehen nan. kenan haɗuwa za shi da kai kenan abincinka kenan zai maka wuya eh, abin da ya sa wannan abin ya taɓarɓare kinga kuma ga canjin yanayi ilebire tun da akwai canjin yanayi an yi zaman yin shi ba yanzu ba ne tun pre-istuwar tun daɗewa an yi zaman yin shi amma na yanzu ya yi yawa ne kamar a lokacin nan ba a jin tsananin shi sai a yanzu a yanzu yahi mm. a yanzu yahi tun da yanzu mu kamar kinga for example a afirka mu ba wani ba, abu muke yi ba da yake gurɓatar da muhalli kwarai mhm. amma kaman ana yin shi ne wasu suna yi kuma mu yana haɗu muna mhm, mhm. kenan kin gani ya kamata akwai manya wanda suke yi ya kamata su su biya abin da suke yi amma ba suke ganin shi sai dai a ta reunion a hiddo maganganu a ce haka za a yi kuma hakan ba ake ganin shi eh, kin ga tabki tabki duka ruwa babu da sai ciga akwai tabkin da zai miki wata shidda mhm. akwai ruwa ciki mhm, mhm. yanzu duka sai ciga ruwan nan babu su nan da nan ruwa sun kahi sun kahi saboda rana e, itacen wannan da nake cewa ake dace itace kin gani bai kamata ba ana datsewa kuma ba ba a shibka kuma ko an shibka din ba ake ga ba ake ga kulawa sai kiga an shibka miliyuka na itace amma ba a kula da su kahin shekara ta kahin shekara ta juyo duka tana yiwa kashi saba'in ko tamanin duk mutu mhm. tunda ba a kula ba tunda ba ta yiwa a ce dan an shimka itace ana dibin kawai damana kaɗai ta kwanci ne damana ta sa su girma ilebura mhm. na cikin dashi watakila damana tana sa amma na cikin gari in an shimka ya kamata a kula da su tun daga eh, dabbobi suna ci da mhm, komi kenan ke dai kula da yana abawa sosai fi sabilillahi babu kula sosai shi ne yasa da abin yake nan yana taɓarɓarewa gaba ɗaya taɓarɓar dai sai yi take ba take ga sha da baya mm-hmm, mm-hmm. eh kenan ko ƙara ai hattara a san abin da za a yi jadibi ina ganin mm, misalin eh, tawa mm-hmm. ƙasar keta kin ga ƙasar keta da lokacin nan dukka dashi ne babu komi sai dutsuna mm. duwatsu kin gani da aka taddama proje din nan tare da wannan eh, cooperation italian da fawo mm-hmm. eh, da gwamnatinmu aka ma abun sai kin gani mata tunda dai ba maza kowa san ƙasa adar da yadda suke kowa ta shi yake nema wani wuri bida suke mm-hmm. zuwa matan su ne dai suka samu suka yi aiki sosai ha aka samu yanzu kika kai wurin nan ba ki ganiya kamar ki ce wurin nan yanda ya na haka da ba haka nan bane yake mm. yanzu duka itace ga su nan wurin yanzu mata suke ta sara suke ta sara duwatsuna eh, ake ta eh ake ta dauko duwatsuna ake ta sawa mhm. ake ta gyarawa yanzu har wurin ya zama abun ga to kamata ya ko ina da ko ina tunda hamada da a gare mu ba ba wai sai ta sahara ɗaya ba fa mhm. wajen kamar wani wajen loga wajen walan wajen ina akwai eh, mm. akwai posh posh na desertification mhm. kenan ya kamata duka a kula kwamsa ce ga sai a samu duka eh, a rinka shuka itatuwa ana kulawa da su eh, tun da kin gani akwai itace kin gani ruwa zuwa za shi mm-hmm. eh, kuma namun daji dawowa za su yi mm-hmm. kin gani kenan duka duka gaggama suka sai liye kwa mm-hmm, da ruwa da itace da komi dai kamar game suke haka in babu ruwa in babu itace babu ruwa ruwan ma ba sa zuwa da kyau shi eh, shine sai a rika cewa damina ba ta yi ba damina ba eh, eh, wannan ba a samu ruwa ba ya za a samu ruwa kun tashi kun kama an samu an sassare itace duka yanda ya kamata ruwa a samu ruwa ba ta yiwa a same su tunda duka abin da yake kawo ruwa an halaka shi to yanzu shi irin wannan yanayin na canjin yanayi da gurɓacewar muhalli kamar wani irin cikas ne ke kawo ga rayuwar ta mata a cikas ba ga mata dai yake kawowa ba ga komi ne yake kawo cikas kin ga ya kawo cikas ga ƙasa ya kawo cikas ga mutane har da rashin lahiya rashin lahiya akwai rashin lahiya iri iri kin ga yanzu yanzu sai ka ji a ce ana da wannan zazzabi na cizon sabro zazzabin wannan ya kasa tahiya a sha magani sai a sha magani har so bi so uku wata ran har so hudu kan a samu a warki. Mm-hmm. to duka wannan cikin haraka canjin yanayi ne yake ciyuka iri iri abin canjin yanayin ne yake kawowa kowanne da cikas ɗin shi eh, suwata ga mutane ko ko ga, muhalli ko ko ga dabbobi dabbobi ko ga na gida ko ga na daji to mun sake dawowa kan ku wato gidan nura yan eh, mata ummu adamu ta kungiyar matasa masu ra'ayin kare muhalli shin kina iya ki bayyana mana kamar wani irin gudunmuwa ce kuke kawa a matsayin ku na matasa a cikin wannan kungiya domin kare muhalli assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ina godiya ga studio kalangu ina godiya da kuka bani waga dama in zo in yi magana mhm. eh, bisa kai ga haraka kare muhallin ga mhm. eh, to ita dai kungiyar gva ita kungiya ce ta matasa da suka yi duba da lokacin da ake ciki suka ce abin da za su iya yi shine su ka gudunmuwarsu na jan hankalin al'umma ko jan ra'ayin mutane mhm. na canjin eh, mentalite zan ta ko canjin mm, kamar a canza kawo musu sauyin ra'ayi a canza mutane ra'ayi mhm. na su zamna su da kansu su duba ba wai wani abu ne ba wanda muka kirkira ko ko wanda muke hodi ba haka ba abu ne real ba mhm. kowa ya zamna ya diba ma kanshi ya gani cewa kowa yanzu ko yaro ya san ta gaskiya lokacin da muke nan muna vivre yanzu lokaci ne wanda gaskiya sai a hankali sai godiya lokaci ya canza kenan shi ne ita juve ita aikinta na ta yi sensibilizar mutane ta ja hankalin mutane ta nuna musu e, cewa ga mutane su komo da kansu su zamna su yi lisahi ganin cewa yanzu lokaci ya canza kuma wani hanyoyi ne kamata a bi mhm. don mu ga ba mu iya ka canji gaba ɗaya tun da matsalolin sun samo tushe su ne can za a cewa kasashen waje to mu kamar na abin da muke iya yi shine na mu kare abubuwan da gare mu kamar itace kamar da yanzu tantin gatawa ta hwaɗi mhm. kamar mu kare itacen da gare mu takan yi wata ko da eh, ta wa'annan abubuwan muka samu sauki abin ya zo muna da sauki ko da abin canjin ya zo dai mun samu samu dan sauki kaɗan cikin abtun da kowa ya san cewa yau in akwai ice ga wuri du ko an samu wani canjin yanayi wani abun ga abun ya zo ma mutane dai da sauki za a ca mhm. to ita aikin take na ita GVA na ta ji hankalin mutane na ta nuna musu cewa ga cikin lokacin da ake ciki kuma ga hanyoyin da ya kamata mu bi na mu kama kanmu canji cikin mu na rayuwa. Mm. Mm. To shi wannan aikin da kuke yi kungiyar ta hada maza da mata. Mm. Kama a bangaren su mata ta takamaimai su wace irin gudunmawa ce suke badawa ganin cewa wa shi wannan cin yanayi yalle ya fuskanci kowa kowa ya shayi kowa amma kuma wanda suka yi abun ya hidamun su su ne mata tunda su ne a koda yaushe a bangaren noma bangaren kiwo neman ruwa duka dai matan ne ake gani mhm. eh mata suna da abun mai mahimmanci cikin wanga tahiya mhm. tunda yau kowa ya san da yanzu cikin lokacin gada muke kawo canji yanayin ya sa maza zan itili wani term in ce gudu suke ga faske yanzu in damana ta kare sai ka je waje su jihohi ka je ka isko preska duka mazan sun ta wajen nema don ka kenan duk yanzu wata wani korve wani wane ne duk wani abu da ya kamata duka ya komo bisa wuyan mace ita ce komi ita ce ice ita ce eh, nema abinci ma ita ce komi da komi kula da yara da komi da komi <laughs> kai akwai inda ma in ta kai ta kai kana ganin ba su dawowa gida sai sun ɗauki lokaci kafin su zo gida kenan sai ka ga in da lokacin damana ta yanzu mata ba kamar da na ba yanzu mata suna tashi da kansu su je cikin gonaki su ne noma su ne ko kai dai komi yanzu duk abin da dai namiji zai zai ya doka ce shi ke yi mace ta doke wannan nauyi tunda yau in baya nan dole na ta yi ta kula da gida ta kula da ta kuma don ka kun gani mata suna ka eh, matukan mahimmanci cikin eh, zaman su na rayuwa da bisa kai ga wanga lokacin da ya zo na canji dole ne ta tashi ta kama kanta ta ka abu eh, ta cikin ayyukan yau da gobe mhm, mhm, mhm. Mm-hmm. to madalla mun gode sosai wato 'yan mata umu umaru in mun dawo a bangaren naku cewa da uwar gidan nura takamaimai kuna iya gaya mana ko a naku bangaren na iskut wanda kuke kula da muhalli kamar me kuke yi ma su matan a cikin wannan kokowar da ake to na gode mhm. to abin da muke ma mata eh, ɗazu aikin shi da nisan can shibka itatuwa mhm. na ce plan kenan pepiniyar mhm, mhm, pepiniyar in muka yi eh, na shibka mata su ne muke sawa eh, su suke aro suke komi a rika biyan su su suke kula da dashen su suke kulawa eh, da dashen su ba shi ruwa mhm. kuma kin ga me yake da suna alakwal ma da muke tunda muna koya ma yara yanda ake yi yaƙi da hamada da sauransu kuma yawanci mata ne suke koyarwa ni ke ni, ni kan kaina na wurin a sai je 14 eh, inda nake a jambe biro mhm. da tun ma ina koyarwa nan wurin ni ina ba da horo ba da horo bisa ga yadda ya kamata a yi a yi haraka eh, kare muhalli mhm. to kuma hallau eh, in um, um, kamar misali akwai wani proje ma da muka yi a kazawe kazawe zandar hektar wajen 400 ne muka yi na banket haraka yaƙi da hamada ne mhm. to in sha Allahu mata yawanci kashi saba'in cikin ɗari duka mata ne suka zo suka rika aikin nan na ce mu mun kirkiro ne muka yi amma ba mu muka hiddo kuɗin ba su sun samu riba eh, biyu gashi sun gyara su kuma sun gyara muhallin su. sun da kuma har shibka aka yi in aka yi eh, ramun aka yi banket din kuma sai a yi shibka a yi shibka grami ne wanda dabbobi za su ci kuma a shibka itace duka mata ne ke zuwa suke aiki a ciki muka yi eh, yason marɗin gidimu ne a can eh, shi ma da magaram sannan muka yi yason marɗin wiwi duka yawanci mata ne suke aiki a wurin wasu abinci ake basu don su yi aikin wasu ka kuɗi ake ba su to kin ga ku aiko riba ce duka wannan din eh, mm-hmm. an karu kenan sosai eh, mazan ba su tsaya ba suka kai akwai ma mazan ma amma mazan sai dai bar su suna dara suna uh, dili dili mm-hmm. ake cewa ko <laughs> suna dara suna dara dili dara dili ko dara eh, ta kodago eh matan su suna aikin tunda mace ita ta kulawa da gidan to madalla mun sake dawa kanku kahin dai mu ci gaba ina gani sai mu saurari ra'ayoyin jama'a da muka tattaro dangance da maudu'in da muke tattaunawa a kai gaskiya mu 'ya'ya mata muna kawo gudunmuwa sosai dangance da kare muhalli Idan idan kai duba wani aikin cikin gida wani share-sharen gida duka dai namu ne mata wani kula da gida wani kula da yanayin tsabta wani kula da wasu ledodi daga yawo cikin gida wani mi dukkanin su dai hannun mu 'ya'ya mata ne dangance da kare muhalli Da akwai gudunmuwar da za mu kawo wa sosai ƙwarai ma saman wannan fannin don duk wata tafiya to ya kamata a ce akwai ƴaƴa mata a ciki saboda ƴaƴa mata suna ba da gudunmawa sosai ta duk bangaren da ake bukata ki da gas ko kuma gawai gawai ma wanga da kake dibi idan ka duba to na nigeria ne muke aiki da shi ba ma na nijar ba ne to ka gani ko kenan mu mata gaskiya ya kamata a ce a bar maida mu baya ya kamata a ce a matso da mu dangance da kowane irin aiki saboda mu mata muna shashar cewa tsaye mu yi aiki ɗari bisa ɗari dangance da kowane fanni an ka biɗo mu a kansa. Yau in ka ɗauka harka ta itace ko kuma harka ta yanayi na tsafta. Yau mace ita ce ke cikin gida take sanin gida ya yi tsafta ko kuma gida ya yi dauɗa sharan gida sanin ina za a aje shara ina za a kai shara. In ka diba bisa ga yanayi na harka ta itace yau mata su ne ake saro ma itace ana kama suna dahuwa da su. To kaga inda sun sake system bisa ga harka na gas nan kaga shi ma kuma duk wata contribution ce wadda za su kawo bisa ga wannan yanayin. Mata suna taka rawar gani sosai wajen tsaftace muhalli musamman ɓangaren tsaftace-tsaftace da kuma irin ledodi haka tsaftace su ɗaɗɗauki ledodi yanzu da yake an samu ci gaba ana ɗora abinci da irin su gawayi ko kuma gas haka kenan ba sai an yi ɗori da itace ba domin guje ma irin canjin yanayi gaba ɗaya mata su ne muhalli saboda gaskiya in babu mata ba tsaftar gida To madalla kun saurari dai ra'ayoyin jama'a dangance da maudu'in namu da muke tattauna akan shi yau wanda ya danganta da gudunmawa mata a wajen kare muhalli. To madam Nura me za ku kara muna wata ta yi zancen cewa ma dangance da harkar muhalli ya kamata a ce an sauƙaƙe musu ma da huwa da itace. ai daman <laughs> eh, ina ma amurka shi ina so in yi zancen wata da ta yi zancen gas ta yi zancen sharbon mhm. kin ga da suna nan wannan da huwa da suke yi da wani gas da wani sharbon ke ga suna suna kare muhalli eh mhm. kenan a kula musu akwai waɗanda wasu suna son ma su yi da huwa da gas din amma ba su san yadda ake yin da huwa da shi ba mhm. kenan sai ai ma mata horo yadda za a gwada musu yanda za a rika yin haraka da gas in ka diba ma gas din ma ya arho bisa ga itace a sauwaƙe musu burema a ba su horo yadda ya kamata kowa ta zan da shi za ta aiki mhm. kuma har da wata ta yi zancen ta ce su tsabtace gida su tsinta ledodi dama eh, ta taɓa min inda yake mini kaikai kin ga ledodin wannan ai an hiddo luwa tun 2014 ko aka hiddo luwa bisa ga haraka eh, eh, da shi plastic mhm, mhm. kin gani ledodi ba eh mhm. aka hiddo ta tun 2014 aka hiddo November 2014 mhm. hallau kire da application din ta hoto amma har yanzu ba a saka an application ba tun da inda duk muka tambayi mutane kan eh, ministan da ke kulawa da haraka yanayi mhm. sai su ce zance a karhin su to yanzu neman muke tun tunda sun ce zance a karhin su yanzu ba soja bane bisa iko to da Allah muna kira ga su za wannan wannan din mhm. a sa a yi aplike A aiki da wannan luwa din hana shigowa da ledoji. kira ne muke gayi. Mhm. Wallahi leda in kika diba in kika huta bakin daji ki ga itace sai ki ce kawai abun ganin me yake da suna kamar wasu. Wasu hankaku eh, ne. Hankaku ne a bisa alwar ke leda ne. Mhm. To wallahi. Eh. yo sai kashe itacen ma take yi mhm, mhm, mhm. tun da kin ga for example cikin ƙasa akwai ledar da zata miki shekara 400 haka dai masana suka ce eh, bata narkewa shekara 400 akwai mai yin dubu sai dai ta kashe ƙasa ita ba ta mutuwa kenan wagga wagga cuta wagga annoba ta leda muna kira ga, gwamnati na soji tun da dama wani abin sai soji in ya ce ya buga bisa tablet ce haka za a yi haka za a yi to da Allah su yi muna maganin wanga abu to madalla a wankarin ma <laughs> ga sallar ya kun shibka itatuwa <laughs> to yanzu ta kameme mi kuke yi kuke bin itatuwan ne ya ne kuke musu kai zamanto cewa an koma gidan jiya eh an koma gidan jiya eh to daman program in namu ya kasu kashi uku na farko premier etap in na kakanni za a yi na agatiya an kama mutane an an ka mutane can e, abu ga shubka itacen mm -hmm. na bi ya kai ga itafin inda tunda ina bar ita ta taimaka mana cikin tahiyan nan tamu da duk wani wane ne har da itace ta ɗauki engagement san sam abun ga mangiye za ta raba mu duk inda oh, o mangwaro kuma mai abun ga garefi duk inda muka je muka yi abu ga ina mu kuka yi wannan wayar da kai muka yi wayar da kai kun ga mun je loga mun je dogon dutse mun je kwanni mun je tawo mun zo doso da laisan jan kuma ga mun zo nan yami an kai kwantinan shi mhm. duka ga jahohin da muka sai ta kai musu san san mange garefe na abunga mhm. to na kaka za a yi kuma a ce an ga an kula da su etap in mu uku kenan mhm. ne yanzu daga baya za mu organizan kuma vaga ita za ta taya ta gani ta yi supervise ta gani kakana itacen gada an ka da kaka mutane na ga kula da su wani hanyoyi da suke gabiya na ganin cewa mhm. sun kula da su don saboda ba shubka ba in ba a kula ba abun kunga bai yi ba mhm. don kunga akwai hanyoyin da mun ka doka yanzu bisa wannan fazi in ne muke daman bayan sallalaya ne an ka ce to yanzu muna cikin wannan lokaci kenan yanzu lokacin ana ga shirye-shiryen a ga waɗanda za su tahiya su ta su yi supervise su gani kakana itacen nan da an ka bada kakana ana ga kula da su ko kakana mm. Mm, muna da wannan to yanzu cikin wannan tsarin da kuka ina so in ji an samu mata wanda suka kama itatuwan nan suka je don su shifka su kula da su kwarai ko an ka samu mata paske muna da prev an ɗauki fotuna da wane ne da wane ne ga waɗanda ba su je ga wurin ba ga waɗanda sun ka tai kuma sun gani kuma ko gangamin taro da muke yi na jan hankalin al'umma tunda abun kashi uku ya abun ga ya kumsa mhm. kun ga mu cikin studio hakan ga mu yi muhawara mutane su bado ra'ayin su mu shi kakana ra'ayoyin mutane yake na farko kenan muna yin deba kuminotar mu je cikin wuri a kirayo mutane su zo to wallahi ba dan wai ina nan ga koko dan wanga abin ya zo bisa kai ga waga magana wallahi number in mata yahi na maza yawa mm. wanda muke samu wallahi participation in mata ta yi yawa masu zakkuwa su zo su yi participate kuma mun kai kuma in troisième étape mu kai mu yi forum mu je a kirayo lai abun ga local su zo su ma mm-hmm. duka ai tare da su eh su ma su ga cewa da aiki ne wanda ba bisa kan mutum guda yake bisa kan kowa na yake kowa ya kama kanshi kowa ya lura ya gano cewa abu wanga yakin da ake ba wai mu kadai na muka yi shi don saboda jin daɗin mu koko a saboda jin daɗin kowa na aka na ana mhm. kuma duka cikin laituwa abun ga da ke ga wallahi participa ina da abun gan su statistic in su eh, participation in mata ta bisa kai ga maza mun eh, nura cikin ayyukan da kuke tahirwa na wayar da kan mata bisa al'amuran ga na wato canjin yanayi da sauransu kamar kuna iya gaya min takamaimai wani irin cikas kuke gani wacce irin matsala kuke gani cikin wannan tayyar to cikas dai matsala dai kowa ya santa matsala ta kuɗi ce tun da dai ba ka ashe ba da miyan bakin ka kai kanin mutane su wurtai ko kenan ya kamata a taimaka musu to shi da dai an babban matsalar da muke gamuwa da ita mm. tun da dai yanzu kin ga tun fil azal da kalka kake samun kuɗin ma wanda masu hannu da shuni suke bada mm. to balle yanzu muna nan muna neman eh, muna son incin kanmu kenan ba sai mun tara masu hannu da shuni ba ya kamata da kanmu da kanmu mu yi ƙoƙari mu samu mu hudda kanmu cikin wanga kumci da muke ciki eh, mata su kara tashi ga kansu bisa ga abin da suke gayi su kara kokari bisa ga abin da suke gayi kuma zancen ita itace kin ga eh, ita sukutu da l'environnement tun bayo ba eh kin san tana sunan azumin zancen sallar da shan itatuwa da ake yi mm-hmm, mm-hmm. cikin komite ɗin da ake yi gwamnati take sawa duka kullum muna cikin komite mm-hmm. Eh, ina na wata shekara a 1999 eh, mhm. wajen itace da muka shibka tsakanin hilinge da walam da tilabiri mhm. eh, muka shibka ice wajen dubu guda Eh, eh, miliyan guda da dubu hamsin maka shibka na wannan na waɗannan itatuwan da ce miki eh, wannan magarya kin san magarya ta ake yi bai ci magani da ta kai mhm. jirai amma yan term kin gani sai in shi ma ana amfani da shi kuma ana wannan Nijar ke san tana cikin ina shi Nijar ita ta biyu ta uku cikin afirka mhm. wadda take sarrafa shi mhm. bayan chad da sudan sai nijar mhm. don ka muka shibka su kuma shekara da aka yi shekara biyu uku hakan ga da aka yi evaluate sai aka yi raskwana aka ga wajen kashi saba'in zuwa tamanin sun kama na itace sun kama eh, eh ana cin moriyar eh ana cin moriyar su kuma duk tare da mu ake yin shi kuma har da shi bai duka da yanzu har da mm-hmm. akwai platform da mun kai kare mm-hmm, platform de la société civile sur mm-hmm. le changement climatique et le développement durable mm, to babu abin da gwamnati wato yan hararen hulla eh wanda suke wanda za kula da muhalli da canjin yanayi da muhalli eh to duka cikin shi eh, cikin wannan duka kullum aka yi karyan komite mhm. da yake kula da sallar da shan itatuwa duka muna ciki mhm. da mu ake yi mu muke kwatantawa wata shekara ma ina tuna an sani mata bada ta ce gashi ya kamata bayarwa eh, eh, likita ta abin ga mm, faculté de sciences de la santé mhm. muka ce ai arboretum ai arboretum din a shibka musu itatuwa can wurin mu muka ba da ije din kuma gwamnati ta goyi ba gari mu aka shi aka musu kuma suna nan ana kulawa kuma suna nan suna nan ana ta yi wata shekara kuma a gesal bodi ne mhm. mu muka ta yi ansan muka ta muka shibka itace ha ina tuna da muka ta sai muka tarro duka an an yi borna shi din wurin duka an saida an yi. saida ita ko wagga fure kalase kasan ba mu da fure Nijar da yawa mm. fure kalasai ina gare mu to muka ce wagga wurin aka yarda aka saida shi yaƙi ne ma musamman za a sha tsakanin ma uh, uh, uh, mutane na mazamna karkara mm, mm, mm, mazamna karkara kenan bai kamata ba shikenan sai na ce ma yara tun da yara wajen ɗari uku ne muka kai shikenan sai na ce ma yara na ce kai na ce ku je ku cire mini borne din nan sai wani eh, daktar da environment na kwallo sai ya ce a'a kar ku yi mm-hmm. da minister ya zo da prime minister sai na ce kunji kunji gashi na ce a hudda an ce a askace wa ce mu cika ku hudda suka ce a je a hudda mm-hmm. aka je aka yi ta cire borne din nan mhm. aka yi ta cire borne din nan to har yanzu wurin nan dai ba a sai da shi da da yanzu shi kenan mm. akwai wani ma da ya ce ma director de l'environnement director general na environnement ya ce wurin ga an sai da mini shi da kaki da kasu wai miliyan ɗari nawa na kaka son in baka wurin ga ya zama nau mm. tunda kowa ya yarda kai kadai ne ka ki yarda mm. ya ce to takardun nan naka zan zanna banza ya ce ba wurin nan ba a sai da shi ba a saida shi ya ce mishi haka nan mun dawo kan kuma don nura kahin dai mu ci gaba sai mu saurari tarihin farida wata matashiya da ta ba da kai wajen dasa itatuwa a maradi Mai shekaru 24 kaɗai ɗaliba a jami'ar Maraɗi da ke karatu a fannin ilimin noma Farida Buhari Garba na mai da hankali kan kiyaye muhalli inda take kokowa domin kare muhalli a cikin ƙungiyar nan ta Initiative for larbor wani tsari na yara mayan gobe domin kawo gudunmuwa ga kare muhalli da yaƙi da canjin yanayi ta bayyana yadda ta nuna soyayyarta ga shuka itatuwa da ta fara a shekara ta 2022. da dashen itacen ga duka ban san ana su ba sai da na zo master an muka fara karatu tare da wani nan wanda yake cikin kungiya kowace rana raddi man sai in gane shi yana tahiya suna hotuna abin na gani yana shiga raina na gani nima tun da dai aguro nike yi ya kamata ya zamto nima in shiga ciki ko ma don in ƙara ilimi na bisan kan na itace kuma don ma ni in taimaki wasu mutane waɗanda kamar suke ganin suna esi ta cire itace gaban za haka nan don in kwatanta musu ke cire itacen nan bai kamata ba a cikin yanayin da muke. Idan wasu suna shibka itatuwa ba tare da kula da su ba, a wajen farida kula da ice yana da muhimmancin gaske dole idan ka shibka ice ka kula da shi har ya girma kamar yadda ta bayyana. A ɗoka yau muka shibka icen, yanzu ba shi ɗan lokaci zani ya kama kanshi in ya kama kan shi ina iya in dawo nan da kwana uku in zo in diba shi in ya zamto akwai hakukuwa wanda suka tareriye shi a hihidda su in ya zamto yana da matsalar ruwa a bashi ruwa haka nan ne dai muke kula da shi <laughs> na shiga gadan-gadan sai illa ma sha Allah kuma insha Allah <laughs> muna da shan itacen muna jawo hankalin mutane akan su ma su tai su ga na kusa da su kowa ya taya ga na kusa da shi ya jawo shi a cikin kungiyar mu kuma dole ne in zaka jawo mutum sai ka kwatanta mishi muhimmancin abin da kake yi kun gani yanzu wannan kungiyar ta mu musamman ma a nan maradi di yawanci in dai har muka taya da san itace ni kadai ce mace cikin su ni kadai ce mace cikin maza in muka ɗauki fotuna he ya zamto mutane he su rinka ganin mace ni kadai ina yawo cikin su unhwanin mi zai yi min da shan itace mai su ba su ganin abin da nake hange mai yanzu alhamdulillah kwanakin ga biyu akwai wasu mata biyu kuma su ma da suka fara shigowa itatuwa na taimakawa wajen samar da inuwa suna taimakawa wajen kyawu kyautatuwar jin daɗin al'umma sannan kuma itatuwa suna taimakawa wajen kare muhallin halittu a cewar farida da take nuna jin daɗinta a kowane ice da ta shibka tana bayyana cewa yana taimakawa wajen kokowa da kuratuwar hamada da kuma kare al'umma da illolin canjin yanayi. Na da itace da dama tun 2022 zuwa yanzu ina jin daɗi sosai in na dasa ice kamar abin da ma sa na tahi saman kan fannin aguru saboda kama matsala ce wadda tana cimin tuwo a kwarya kun gani yanzu ko wuraren sama saman nan wurin gidan kashi kuna ganin mata ga su da iyansu sun zo suna cire itace suna tahiya ya zamto kamar dan dai basu da aikin yi ne basu da kamar dai itacen sun maida shi sana'a ne su ciccire su basu san ba muhimmancin abu to dan shi yasa yanzu ina jin daɗi in dai har ya zamto ko da ma wasu sun cire mu muna ƙara dasawa a shekaru biyu farida buhari garba tana kokowa domin maido da muhallin halittu da wadda kan al'umma da su kaucewa kashe itatuwa koko da ta soma tun da jimawa a cewarta dole yara mayan gobe su mai da hankali domin su gudanar da irin waɗannan ayyuka na kare muhalli. to madalla mun ji tarihin wato farida wata matashiya da ke maraɗi kuma ta sakanta wajen kula shukawa da kulawa da itatuwa. cikin ji tarihin yal'uwar taki <laughs> muna so mu ji ra'ayinki a game da tarihin nata mm, ra'ayi na bisa kai ga abun ga initiative inda ta ɗauka gaskiya ta ɗauki hanya ta ƙware mhm. ta ɗauki hanya ta kwarai kuma muna fata Allah ya kama mata Allah ya sa ta samu 'yan uwa majiyaci jin ciwon ƙasa su sashi su kama mata su duba su ga cewa abubuwan da ta nan gayi albun alheri na taka nan gayi ba wai nan duniya ba har ma kiwo ma zai biyarta kenan a samu mutane majiya kishin kasa su kama mata da waɗanda ke kama mata man kuma da waɗanda za su taimaka su kama mata wurin ayyukan duka dai muna fata Allah ya kama mata wanga abun da ta doko hanya ta hanya ce ta ƙwarai muna eh, shinshina mata kuma muna mai ake ce mata muna tenirin yanta ɗari bisa ɗari na ta ci gaba bisa kai ga wannan kuma muna ta fatar ta sami yan uwa da za su kama su yi aikin tare. To madalla umu uwar gidan Nura Fatima kun ji tarihin na Farida me za ku ƙara mana akan shi? To abin da za mu ƙara muku akan shi ta ci ƙoƙari bisa ga abin da take gayi. eh na shi 2022 ne ta fara mhm, eh to mu ko mu da muka fara tun muna jeune tun mhm. alib 1994 <laughs> kuwa mhm, eh, eh, wallahi ba yau wani eh, ta ƙara ci gaba tun da kin ga yanzu wa ice in kika shigo kamar yanzu in aka yi aro zan uwayen itatuwa in kika biyo kika wuce wurin sai ki dan karan sanyi mhm. ga yanan sanyi kenan daga nan ma ake sanin vraiment itace suna da unhwani wallahi ta ci kokari da abin da take gai ta ce mutum biyu ta samu mace biyu da suka kama mata ta ƙara yin kokari tana samun da yawa eh da inda ta samu ta yi waye musu kanu da yawa za su zo su bi ta kuma hallau zan ƙara farantez guda mhm. zan can sancur vertu nyami mhm. eh kin gani yanzu kwanakin ga sai kiga ana ta kura ana ta kura duk gari ya sha kin san da da central vert din gaba ba a cicire ta ba ba a daddace ba wallahi ba a wannan eh, iskan wannan ba a yin shi kwarai eh an yi shi ma bai shigowa cikin gari haka tunda itacen nan suna suna sarfin da kuron eh suna sarfin da kuron kenan ba ake ganin shi kwarai eh an yi shi ma bai shigowa kwarai eh yanzu akwai eh, bara bara an hiddo wani decree da an ka ce a yi preserve din sauran central vert din to har yanzu ba ake ga applique din shi yanzu in kika tai kika kwana biyu Eh, baki shiga cikin wajen Sancin barta ba kika aka yi sati guda kika koma sai ki iske an yi ginoni mm. to wallahi nan ma wani kira ne muke yi a wurin gwamnati wallahi wannan decree din da an ka huddo na ai preserve din ai kokari ai preserve din le restu de la din nan ya kamata a yi rehabilitate dinta kuma a kare ta. To madalla mun gode kwarai da gaske ina ganin cewa <laughs> lokaci ya yi. <laughs> Lokacin namu yayi amma kahin mu yi sallama da ku kwata kwata ummu Adamu kina da abin da suke kara kai ne? Eh, abin da zan kara a fiye ma mata ne zane ne bisa kai ga abin ga certificate kenan. Mhm. Paske ni ba so nake. da yanzu ma da zan zakwa sai ina zamne cikin mota ina kallo ni ce ikon Allah ni ce wa'yansu sun samu tunanin sun ka zo sun kai kireyen wanga abu mhm. mu dan mi yasa mutanen mu na yanzu ba a samu wanda zai yin irin wanga tunani ya ce oliyo da a bata ma a kara a samu wuri kuma na musamman wanda an ka gyara an kai ma irin wayannan yadda a zo a bata tun da yanzu in ka ɗauka kote guda na Central Vector ma duka an kashe itacen an yi bornan wajajen mutane na ta gina. Mm, duk kuwa ha babu wani ci gaba kenan finalaman da a yi ta ƙari fitan fitan experiment za su yi to ina abinda mun ka zo mun ka isko arziki na wannan gare mhm, mu mhm, mhm. kenan yanzu in an ya to mu ba mu yi kokarin mun kakkareyan wata central vector ba ko kuma mu karkare wa'ansu abubuwa masu kama da haka nan wadda a kokun mun bata safe eh, dukwa iska in ya zo hub zai da sai sai ya shi to ina ganin ta dai nan zan mu dakata amma ka mi sallama da ku ina so in ji wato ra'ayoyin ku dai bayan daya kaman ya ne kamata a yi don ya to cewa kaman wannan himmar da mata suka dauko ta kare muhalli an ƙara ƙarfafa musu gwiwa kamar for example kin gani ana iya a rika ba su kamar AGR ko me ake ce ma A.G.R. a rika ba su yan kananan sana'o'i suna yi yan kananan sana'o'i suna yi kuma a ƙara musu horo bisa ga aikin da suke gayi na haraka eh, kare kare mm, muhalli mm-hmm. ana eh, a rika ba su ƙara ba su horo bisa gare shi a rika an kuraje din su ce aikin da kuke gayi din wannan na kwarai ne mm-hmm. ƙara ku sa kuzari ku ƙara yi wallahi kuma a rika gode musu mm-hmm. a rika yi musu godiya bisa ga abin da suke gayi nan za su jin ƙarfin gwiwa eh, eh, su ƙara yin abin da suke kuma hallo zan buɗe wata parentes century so nawa muka yi a fitina so na dolar ina tuna ya kai so hudu cikin shekara ana shibka ciki wurin da an ka daddace din nan sai a ce bari a zo a yi shibka mm. ina tuna wata shekara ma yan disatti juwan kisan disatti juwan eh, jurne ne ta yaƙi da hamada mm-hmm. eh, eh, bisa duniya shekaran shi aka fete din ta mm-hmm. don ka disatti juwan din wannan <laughs> disatti juwan din wannan wata shekara sai aka yi mai kamar wanga shekara an yi wanga gari waga shekara a gari ake zuwa da aka zo Nijar aka yi ta mhm. fuska an maida ta jurne wangari matai mhm. an mai cikin sancir farta muka zo muka yi shibke shibke ina tune shekaran nan wajen 1200 eh, eh, muka kawo muka kawo muka mhm. tara aka zo aka yi shibke shibke wurin nan kuma avec le CNEDD ma ya kai trois fois muna shibka ciki to madalla eh dai sai a hankali <laughs> Allah ya kyauta mana. Eh ummu ke mi ce shawararki dan ya zaman toci matan da suka ɗauko himma an ƙara musu ƙwarin gwiwa kada su yi sanyi a gwiwa wajen ƙoƙarin su na ƙare muhalli. To ni ƙarin gwiwa da zan cewa dai bai huce abin da mamata ta haɗi. encouragement ai mm. encouragen su mm-hmm. a ba su goyon baya ɗari bisa ɗari a ƙara sensibilizan su su gano abinda suka nan gayi ba wai wani wani ne suke ma kansu ne suke ma kuma al'umma duka gaba ɗaya suke ma don ka kenan a ƙara musu ƙarfin gwiwa a ƙara sensibilizan mutane ga waɗanda ba su gane ba su ƙara ganewa su komo bisa kai ga wannan ayyukan na mu ga cewa fi sibilillahi eh environment in ta mu ta zama ta daidaita shi ne kan bayani madalla mun gode sosai umu duka duka dai a game da kuracewar lokaci anan dai muka zo karshen muhawarar ta studio kalango ta yau wadda ta yi tsokaci kan gudunmawar mata a wajen kare muhalli game da kaji dai bakin namu sun hudu ya kamata mata a kara musu kwarin gwiwa a ƙara musu kuzari tun da muhallin suna yin bakin kokarin su don ya zamanto cewa su kara yi bisa kan wannan kokarin da suke yi kun saurari mu tare da ban hannu uwar gidan nura fatima jibrilla wadda take a ƙungiyar iskut masu kula da muhalli da 'yan mata ummu adamu ta ƙungiyar matasa masu ra'ayin kare muhalli gva a madadin bakin namu ni hawa usman da na jagoranci shirin tare da amina hassan ta taimaka mana akan na'ura muke ce muku sai wani lokacin sha amma zan bar na tare da shirin namu na matsoki ji a saurari lafiya. abokaina yaya ne ake ciki a wannan lokacin na damuna kuna ganin gata nan ta shigo da ƙarfi ina ta shawarwari ni kadai na ce tsaya dai in taɓo ku ya ne kamata mu yi mu kare yaran mu a wannan lokacin. ya ne hamsa kina lafiya to ni ina ganin kamar yana da muhimmanci mu kula da kayayyakin da suke sawa ya kasance kuma kamar masu zahi ne a sa musu wasu hulluna don nima ba mu sa musu abubuwan nan da ake sa ga hannu don kare kananan yara don kaɗari ya samu ya kama su. haka ne zara na yarda amma yaya za mu yi da gidaje yaya za mu yi gidanmu ya kasance kullum a cikin dumi kuma ya su shi daɗin zaman shi haka take amsa ki ta yi daidai anna ina gani yana da mahimmanci sosai mu tsabtace gidajenmu a kodayaushe sannan kuma mu kula sosai da shiga da fice na yara kina da gaskiya amsa kuma ina son in tambaye ku me za ku ce game da abinci da wani ruwan sha ko abin sha hakan ga Shin kuna da wasu shawari da za ku ba mu ta yadda za mu ba yaran mu abinci na kwarai mai gina jiki a cikin wannan lokacin na sanyin damana? Haka ne Zara, ina gani lalle ya kamata a ba su abinci masu gumi da kuma masu gina jiki. Sannan kuma mu kula su rika shan koko mai gumi da zazahi. Hakanan zai sa sanyi ba zai kama su ba. To, ni yanzu kun yi zancen zazahi, kun yi zancen a gungun ɗaki. To, kun san da cewa yara ba su zama mu ta waje. ya kuke ganin cewa idan sun tayi wajen nan za su zamanto cewa suna cikin kariyar rashin kamuwa da sanyi su zamana kuma a kodo jikinsu a cikin gumi gaskiya hamsa wagga tambaya ce mai mahimmanci ni a ganina yana da mahimmanci mu kirkiro musu wasu wasa da ya kamata su yi wanda za a tabbatar da cewa ba za su kamu da sanyi ba kuma kayayyakin da suka sa sun dace da yanayin da muke ciki kuma a tabbatar cewa da sanyi zai fara sabka ko za a fara ruwa a tattaro yara duka a sasu cikin gida lalle na yarda zara na gode yan uwana mata da wannan hira da muka yi mai mahimmanci ina ga yanzu na samu dabaru da dama ta yadda zan kula da lahiyar yarana kuma in kare su daga sanyi a cikin wannan lokacin damana madalla anna a jimilce dai zan iya cewa kawai mu kiyaye kuma mu ɗauki hanyoyin da suka dace saboda ta haka nan ɗai ne za mu samu mu kare yaranmu a cikin wannan lokacin na damana da kuma sanyi da ke ta shigowa. To kun gani aka ce shawara ɗaukan ɗaki ‘yan uwana gashi nan mun yi tattauna kuma mun samu dabaru. Allah ya kare mu da mu da yaranmu. Na gode muku. Amin.